ƙasa sun yi ta amfani da kafofin yaɗa labarai musamman shafukan zumunta ta yanar gizo wajen yin muhawara akan yadda gurfanar da shugaban majalisar dokokin ƙasar ka iya shafan dangantaka tsakanin majalisar da ɓangaren gwamnati. Ganin cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai aike musu da sunayen ministoci domin tantance su. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya yi tsokaci akan yadda ake neman mayar da batun ta siyasa. Mu 'yan majalisa sanatoci kuma na tabbatar muke 'yan majalisar tarayya muna goyon bayan muhammadu buhari a duk tsarin da yake kamuna kuma baki misali duk abin da ya kama majalisa kafin zuwa yanzu duk mun goyi baya misali ma bashin jihar edo state ni aka sa chairman na je in yadda ko kan mu yadda nace ya Buhari zai kawo ba ce muka ce mun yadda aka tura abin aka yi so da haka mu a shirye muke kuma muna yi mu shiga da wajen Muhammadu Buhari ɗari bus ɗari ya samu yadda zai gyara ƙasar nan Allah taimake mu yau shekara goma sha shida muna neman shugabancin Najeriya. sai yanzu muka yi sa'a Allah ya ba mu gwarzo namiji mai kishin ƙasa ya zo ya shugabancin Najeriya shine Muhammadu Buhari so da haka tunda Allah samu samu wannan ai kowa ya kamata ya bashi haɗin kai dan ya nasara ga abin da ya sa mutane ne suke ta rudani kala kala kawai an mai da abin siyasa Wani al'amari kuma da ya ɗauki hankalin masu muhawarar shine ta kuɗaɗen da 'yan majalisar suka riga suka wabce a lokacin da suka je hutun. Jaridar News Diary ce ta ce kowane sanata ya karɓi naira miliyan ashirin da ɗaya da rabi, sannan kowane ɗan majalisar wakilai ya karɓi naira miliyan goma sha bakwai da rabi. Wani abu da Fatima Isa da Sadiq Abubakar da Fitkan kayen Gowon suka ce waɗannan kuɗaɗe sun yi yawa. Na tambayi sanata Abdullahi Adamu ko an riga an cimma matsaya akan batun rage kudaden nasu sai ya ce. A yanzu kusan albashin an rage kamar da kowa yake son a yi mun ɗauki rabi. Abin za a ba mu kido abin da ake bayar rabi za a bayar. Kuma alawansa din ma an rage wasu da yawa wanda yake off head ba zan iya cewa ga a aji kaza rage kaza kaza zan iya akwai shi a rubuce kuma an buga kuma ga duk kasan za su gani a rubuce amma faɗi ko. Amma wasu sababbi za su ga kaman ku tsofaffi kun kwashi gara a baya yanzu kuma sun zo kun ce a rage wannan kan in sun faɗa ka ba zan fiye ƙi ba dalili shine tafiyan baya-baya yake yi domin halin da ƙasar na ke ciki lokacin da muke campaign kafin a yi zaɓe mun ji a jikinmu cewa akwai ɓanna a yi wa bitulmalin ƙasan gibi amma ba wanda ya zaci lalacewan ya kai da muka samu bayan an rantsar da shugaban kasa dubban mutane na kan bayyana ra'ayoyinsu a kan waɗannan batutuwa da suke ganin kamar suna hana ruwa gudu a harkar gudanarwa a ƙasar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya